sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Masana a ƙasashen duniya na bayyana cewar ɗaya daga cikin matakan ci gaban da ake samu a ƙasashe shine ƙere-ƙere da ƙasa ke yi wanda ke taimaka mata wajen samun ci gaba. A jerin hirarrakin da muke gabatar muku tare da irin waɗannan mutane da Allah yi wa basirar samar da wani ci gaba, yau za mu tattauna da Bitrus Tegere Bature, mazaunin unguwar Refil da ke Jos a jihar Plateau, wanda Allah ya bai wa basirar samar da hasken wutar lantarki ta fannin hasken rana ba tare da ya je ya yi karatu a wannan fanni ba. Tuni wasu mutane da hukumomi suka fara cin gajiyar wannan fasaha tashi. wajen sanya musu waɗannan na'urori da ke samar da wutar lantarki abin da yasa ya ce bai ga dalilin da najeriya za ta zauna cikin duhu ba da farko na buƙaci ya gabatar da kansa kamar haka sunana bitrus otebere bature ni bajukuni ne daga ukari local government taraba state Um, abubuwa da yawa wanda ba zai iya bayana shi yanzu haka nan ba amma wannan aikin solan da nake yi har ma na ba da suna ma wayansu part na kayakin electrical na engineering da su generated energy kamar su ss light many security services light so that product na zama daban da na wayansu da su spider controller da su pss ga yadda nake haɗu da mutane hagu da dama sukan tambaya sannan nakan samu wa wasu tambayoyi da wasu san in gyara me da me nake yi kuma wannan abin da nake yi ba wai na yi makaranta ne ko na inquire na shi a wani any of the institute ko na da takarda kusa certificate ba baiwa ne ga Allah ina da zama a jos plateau state da iyalina duka to da dare ne inda allah ya nuna mini hikima na yi wannan abu har ya kai ga yanzu ina blowing eh, trumpet ko ina busa kakaki cewa zai iya ba da aiki ma matasa a kasar nan nigeria ba mu rasa komi ba muna da komai a kasa ba sai lalle mutum ya yi university ne kafin zai iya ya kera ah, abu kaman haka ba a nigeria mun fi mu zo na duhu Eh, inda su me yasa ka ce mun fi mu zauna duhu mu a saboda hikiman sola muna da rana muna da rana da sola da wannan ss light nan da muke hadawa zai yi ba da haske a sa su street light a employ mutane ba mu tada kasa shi yasa na ce mun suka fi mu zo na a duhu da abu da muke da shi a kasan mu a Najeriya kana ganin cewa ku 'yan kasa musamman kai da Allah ya baka irin wannan fasaha za ku iya wadata Najeriya da hasken wuta ba tare da an dogara da kasashen waje ba? to ba zai iya in ce an dogara da kasashen waje ba domin waɗansu kayakin mukan samo su daga kamar china korea germany sannan zan zon hada su in yi wannan abun na'urar da muke hadawa na kira na ka kira ss eh, life na ko su karan kansu in su ga wannan abu da su sha mamaki sosai inda allah ya ba mu hikima kai na kan hada shi da yake yanzu allah ya riga baka wannan fasaha kana waɗannan kere-kere har ma kana wasu kwangiloli wa wasu kamfanoni da mutane kamar me kake bukata wanda zai bunkasa wannan kamfani naka wajen gudanar da aiki da ɗiban matasa da za su yi aiki a ƙarƙashin ka um, na yi mitin da mutane wanda ba zan so mm, in kira sunansu a nan yanzu haka nan ba amma muna son kamar mai za a kira shi da hausa patronage kana son mutane su dinga kawo maka aiki kana yi yawwa so that mutum uh, eh, kudi kuma gwamnati ta sa ido ta ganin abu da muke yin nan ya dace mu yi ko kuwa ko kar mu yi su ma sai su sa hannu su ba mu haɗin kai sai mu samu cin gaba sannan mu ba ma matasan mu aiki a ƙasar mu Najeriya ya zuwa yanzu kamar mutanen da kai wa aiki me suke faɗa dangane da ganin cewa ɗan uwansu ne ɗan Najeriya ya zo musu waɗannan kirkire suke amfani da shi to shekarun baya yadda na fara wannan abun har yake ga yau na kira ban san me yake kira director ko su jami'an gwamnati jami'an na na kamfani ba sani ba mm. A ta wurin tambaya mutane su tambaye ne a'a ya kaza kaza na kira su suka zo ofis na a nan a jos a mm. na tambaye su na ce ah, don allah na kira ku ba don wani abu ba mun ci abinci da yafa mun gama nace na kira ku daya daya domin tambaye ko ne wani abu ne a shekara ko a shekaru kun girme ne a ilimi kun girme ne shin dan Allah kai wannan wutan kasa gidan kan nan shekara nawa ne yanzu ya wutan ke yi dukkan su sun sa har hawa ya fita mina ido babu wanda ya yi magana cewa a'a wannan wutan ba kyau ko bai kamata ba suka ce in lokacin Allah ya yi wutan zai bayana ma maka sama duniya gaba daya domin kamar da muke magana yanzu ban taba shiga social media ko PRTV ko radio ko mai yi magana kamar haka nan da muke yi yau ba saboda ban yi fakin sinashi ba ina tsoron piracy domin akwai 'yan bayan katanga suna so su sata kayan hikimar mutum da Allah ya bashi kamar da na fara faɗa kuma ban je university ne ko wani ban da kwali takarda digiri kaza kaza ba amma na gode Allah da kwakwalwa na ji da kansa Najeriya ba ta fi karfi ta zo cikin duhu har presidency bai kamata ma cikin duhu ba airport na mu Najeriya bai kamata ma cikin duhu ba na yi hotuna na haɗu da su wasu mutane kamar da na ce ba su mentioning sunayensu a nan a air force ne a police ne a army ne na yi aiki a wurare a musu su gani inda eh, abubuwan muke yi ganin irin waɗannan aiki da kai zai wuya mutane su yarda cewa ba kai ka je ka karanta wani abu a jami'a ko a polytechnic ba haka ne kamar yadda ka faɗi mm. mutane da yawa sukan musance mm. magana na su ce yaya za ka ce ba ka yi makaranta ba mm. sannan kana turanci kamar wanda ya fito daga wani california wanda kaza har sun sun fara kira na injiniya injiniya injiniya injiniya ne kuma sai a ah, to ni bai mu karatu ban da takardu ko kwadin zai iya nuna cewa ni injiniya ne to ina da injiniya na baiwa daga Allah wanda ina fahariya da shi cewa Najeriya za mu yi abin da ta fi karfin wasu kasashen da suke eh, nesa da maka to eh, a ƙarshe yanzu idan misali yanzu gwamnati domin duk wanda ya san najeriya yau ya san matsalolin da suka addabe ta matsalar tsaro mm. matsalar wutar lantarki rashin aiki mm. ta ya idan gwamnati ta neme ka ka ba da shawara yadda za a magance wannan matsala na wutar lantarki mm. da yake shine ka kware a kai me za ka ce gaskiya da dukan zuciya na na ba da gaskiya cewa E. za a yi gaskiya guda ɗaya za mu iya mu koya ma matasa da suka da kwazon aiki mu buɗe musu hanyar aiki sannan mu creating awareness na uh, security a mu gaba ɗaya wanda ba za mu zo na a duhu ba a kasan nan da sola ba sai lalle an haɗa generator kamar inda wayansu suka sa generator suna in street light da shi wayansu suka saka eh, solar ma wanda ma haske ma ba zai tashi da nan zuwa nan ba kamar kagal kamar fitilla ko logoni ko mai analog to Najeriya gaskiya Najeriya mun fi wannan ah, matsayi kuma zai rage insecurity a kasa zai creating zama creating employment a kasa kuma employment ne eh, rashin eh, employment ne ke kashe sa. sata da su kidnapping da su meme da muke da su a kasar nan kuma ka tabbata cewa wannan inda aka baka goyon baya zai samarwa dubban matasa ayyukan yi zai bude hanyoyin da waɗansu kasashen da suke afirka da suke ji da mu wanda sun ce in muka yi aksha za su kama sanyi raba zai kama su to su ma za su san cewa yes afirka da suke ji a eh, najeriya suke ji da shi a afirka to ga wani abu da ya fito da mu maza mu yi ta a nan kasar ba shakka to a ƙarshe me za ka ce wa 'yan najeriya dangane da wannan aiki kowane ɗan najeriya allah ya ba shi baiwa kar ka ɓoye baya wanda allah ya baka ka fito da shi ka yi gaskiya ɗaya gaskiya ɗaya hanya ɗaya take da ta waye ƙarya ina da hanyoyi da yawa wanda ba zai kai ko'ina ba ɗan najeriya ya fi karfi ya fi karfin ya fi karfin ya ce shi talaka ne a ko'ina ya shiga ɗan najeriya ne domin kwakwalwarmu tana kawo wuta sosai don eh, turawa suka ce positivity ko to kai ɗan najeriya kenan to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin bitrus otagere bature da sashen hausa na radio france international sai injiniyanmu hassan alassan suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.